وتحبون المال حبا جما kuna son dukiya su mai yawa don haka kuke rowar ciyar da ita akan tafarkin Allah saboda yadda kuke son ta.